ina zaka je da wannan ruwa ai wannan ruwan da kake gani babu inda zan tsaya sai a gidan audin malam saboda irin taimakon da yake yi na al'umma wannan unguwar a taimaka musu waccan unguwar ma a taimaka musu har inda ba a san shi ba musamman jihar Katsina ba irin taimakon da ba yi a ciki duk abin da ka sani na ci gaban ƙasa yana yin sa ne mutum wanda zai dauki mutane daga kasarsa ya kai su wata kasar su je su yi ibada su dawo ina nufin yana yin kyautar aikin hajji da dama abdul malam kenan shine ni ma na ga yanzu babu abin da ya kamata in yi saboda irin taimakon da yake yi ni ma an ga ta inda zan iya taimaka masa ka san ina aiki a gidan ruwa shi na ce ba zan ɗauki ta in je kai masa gidansa na san zai ji daɗi sosai Allah sarki abdul malam eh. kyauta yake yi da wanda baya so a sani amma ba ka shawara eh. gwara in kai sallah ka dinga mai addu'a ya fi wannan ruwan da zaka je kai mai kana nufin dai daga gida ma zan iya masa addu'a Allah ya sa ya gama duniya lafiya ma kenan ba tare da wani abu ba da gidan kame addu'a ma ya wadatar ya ko kake wannan ruwa to ai kaga san wani abu duk da dai taimako nan daga gare shi muka koya kai mara kyautar ruwa Allah ya baka na ci arzikin audin malam ka ci arzikin audin malam Allah sarki aljanna mai masoya da yawa